والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام حديث الموحي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنه أورث إلا لحادثه عليكم قم da fuduli kauli wa shakka domin gida al'aura ne sai dai inda su. Kana mutum ya shiga gidan da babu kowa kawai gida ne ba na naka babu kowa a gidan ka shiga an gane saboda al'aura ne sai dai in bukata ya kama lalle mutum ya shiga alaika ko da fudulil kauli wa shakka yau idan ka shiga gida ka tashi daga gidan saboda surutan da babu amfani in daga ka je gida kai abin da za ka yi a gidan mutane to ka tashi a gidan saboda surutan da babu amfani an gane ko da kuma zage-zage kada mutum ya zauna gida ya ta surutan da ba amfani ko a je gida ana ta zage-zage an gane ko ana maganganu na zagi wanda irin wannan maganganu haramun da shi hmm. an gane so daga duk wanda mutum zai gida ya faɗi alkhairi a wannan gida ko da gidan abokin zane ya faɗi alkhairi ko ya shuru nan wazur lijarin gibba lissami fihi lana illa lillaji illa li uzrin kalmauti wasu kalmi ka yi ziyara da fashi in za ka ziyarci 'yan uwanka ko abokinka to ka ziyarce shi ko makwabci ka ziyarci makwabci da fashi kare ya zamanto makwabci kullum ka shiga gidan kullum ka shiga gidan ka ce ka je gaida shi ne tun yana jin daɗin zuwanka har ya zo ya kosa da kai an gane ku idan mutum zai yi ziyara ya ringa ziyara gibban da fashi irin wannan ziyara da fashi zai sa makwabcin ya ringa mararin dawowanka in ya ganka a masallaci ya ce kwana biyu baka zo ba saboda ya ga ka zo yau ka yi wajen wata ɗaya ba ƙara dawowa ba amma ka zo yau bayan kwana biyu ka ƙara dawowa bayan kwana uku ka ƙara dawowa to wannan makwabci tun yana jin daɗin zuwanka har zai koma yana jin haushinka an gane ku? har zai koma yana jin haushinka annabi ya ce ka yi ziyara da fashi sai ka ƙara soyayya in kana so a soka sawa'u makwabtanka ne ko kuma danginka ko kuma abokinka ka ringa yin ziyara da fashi an gane ku? eh saboda shi ɗabi'an ɗan adam ɗan adam ɗan ƙosawa ne shi ɗan adam duk abin da za ka matsa mishi yau da gobe yau da gobe zai gaci amma in kana yi kana ɗauke kafa kana yi kana ɗaukewa to zai rinka jin daɗin ka an gane ku wa zur lijarin gibban hmm. lissa'arifi ka yi ziyara ga makwabci ziyara na fashi saboda kosawa a cikinsa da na gare mu na'am illa li bi uzri sai dai gama abocin uzuri wato ka ziyarce shi yau wato washe gari ka ja ce bai da lafiya kaga wannan za ka iya komawa a wannan zuwan kaɗin nan ba ka zo don wani abu ba ne ka zo don gaida mara lafiya ne to ka zai kira zai san lalle ka damu da shi illa ne zai uzurin kalmauci sai dai gama abocin uzuri kamar mutuwa da rashin lafiya don mutum ya yi ziyara ya ƙara yi a irin wannan hali ba laifi ba ne ala fi hilalin ramar uyatun la nazara ba da mutiyil yawmi lista'ani shin ba ka gani game da jinjirin wata da mutum ya nemi ya gani jinjirin wata idan mutum ya nemi ganin shi kana kallon shi yau ba za ka ƙara za ka sha'awa ƙara kallon shi gobe ba an gani shin ba ka gani ga jinjirin wata wanda mutum ya nemi ya gan shi an gani ko gani guda ɗaya wadatar in ka ce za ka yi ta kallon shi sai ka kosa na nazara ba da mutum yi yau sa'ani babu gani babu kallo bayan wucewar yau saboda kosawa an gani shi dai dan adam bai ɗabi'a shi kosawa ne ka san da wannan da za ka zo kullum ka san dan adam dai na san naman kaza dan adam na san naman ragu. to a ce da safe ka ba shi naman kaza da rana ka ba shi da dare ka ba shi kai wata ɗaya kana ba shi naman kaza ya zama shi ne abincin da zai dinga ci kullum sai ya ce ma shi gaskiya ya gaci zai ce ma naman kazan ɗaci yake yi ko ka gama ya zo cin naman kazan daga ya yi amai me ya faru ya ce wallahi naman zai ya gishe ni to duk daɗin abu in dai ɗan adam zai faru abin ya ta yi ya ta yi ya ta yi abin zai gishe shi wani abu ne kake tunanin mutum zai ta yi ba zai gishe shi ba ga ɗan adam a irin yanayin da Allah ya halicci dan adam wani abu ne ai so wannan dole ne ai wannan sallan farilla da kake cewa sallan farilla dole ne ba yadda zai yi wani ya ce neman kuɗi kamar wata mutum zai biya ina shi neman kuɗi da mutum ya san kullum zai samu ya fita zai samu da yawa zai kosa ba daga ce malam kamar tilawa mutum ne ya yana bukatar wuri tilawa a wurin da ko tilawa ne na qur'ani ka ga tilawa ya ɗi gare shi to wata ran mutum zai ga ya gaci yana so ya huta wanda ya ce kudin ma wai mutum ya tara zama yake yi na'am ala tara ka iyalin jari kusa من الدعام لنقص منك في الكرم ولا تكن كإيال جاري kada ka zamanto kamar iyalin makwabci ka zamanto makwabci kamar iyali a ka zamanto kamar ƴaƴan shi da matan shi kullum ka zo ka ci abinci kullum ka zo fira kullum bini-bini ya ganka a gidan shi ka zamanto kamar iyalinsa ka zamanto nauyi a gare shi kada ka zama to nauyi ga makwabci yadda ka san iyalansa suna zama nauyi gare shi sai makwabcin nan ya kosa da kai wata ran ma sai ya gaya maka magana an gani alatara wala ta kuka iyali jari kada ka zama to kamar iyalin makwabci wanda yake wato an ki wanda yake barka da gare su an gane ga abin da ya shafi abinci ya zama to kullum sai ka zo ka ci abincin shi li na kasin min fil karami saboda tauyewa a gare ka a wajen daraja wannan abin na sa darajar kai tauye ka matsa wa makwabcin da yawa la khaira fi za'iri illa an yakuna fiqan an niswatin summa amwali wa kashatan babu alkhairi ga mai ziyara sai dai in ya kasance amintacce shi mai ziyara babu alkhairi a gare shi sai dan ya zama amintacce ne shi an niswatin ga mata in ya zama to amintacce ne ga mata now summa amwali summa amwali ya zama amintacce ga dukiyar makwabcinsa da kuma da kuma aminci daga zaki kaman zaki ne shi wannan inda ya ce zai rinka zuwa kullum to wata zai fuskanci zaki da aibi domin gida al'aura ne sai dai in ya kama sai dai ka ka tashi ga maganganu mara amfani idan fira ya ya zama to an fara yin maganganu marasa amfani tashi da kuma zage zage ya koma da kai da shi kawai sai zage zage babu wani magana mai amfani a gidan tashi wa zurlijari hirfa ka ziyarci makwabci da fashi saboda kosawa saboda kosawa gare shi a gare mu mu mutane muna da kosawa da mutum in ya matsa mana da zuwa sai dai gama abocin uzuri kamar mutuwa da kuma rashin lafiya ala tarasi ne ramar yadu shin ba ka gani game da jinjirin wata da mutum ya nemi ya gani? na nazara ba da yau babu gani bayan wani yini saboda kosawa wala ta kunka iyalin jari kada ka zama to kamar nauyi ci kima zaune kada zama kamar iyali ga makwabci wanda aka cebance ga abin da aka cebance gare shi na abinci abin da aka cebance ga makwabci na abinci ka zama to kamar iyalinsa kawai ka zo kai ma kullum sai ka ci wannan abincin saboda tauyewa a gare ka wajen mutunci la kaira fi za'iri illa an yakuna sikari babu alkhairi ga mai ziyara sai dai in ya kasance amintacce ga mata summa amwari sannan amintacce ga dukiya wa kashatin to kamar zagi ne shi in dai ba amintacce bane shi

risala bismillahir rahmanir rahim qawluhu alayhi salat alayhi salam da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam al-mu'min yuhibbu li akhihi al-mu'min ma yuhibbu li nafsihi mu'mini yana so wa dan uwan shi mu'mini abin da yake so wa kansa hmm. an gane ku da abin da ka san kana so wa kanka ka so wa dan uwanka idan kai dan kasuwa ne kana so a ringa siyan kayanka to kai ma ka ringa sha'awa a ringa siyan kayan makwabcinka idan ba ka so idan ya zama to kana siyar da wani kaya kuma wannan kayan in an zo an taya ba za ka siyar da shi da wani farashi ba to makwabcinka ya dan je bayi zai dawo sai wani ya zo shagon shi yana so ya siya wannan kayan kada ka siyar da shi da farashin da inda kai ne ba za ka siyar ba a gani kila misali in kai ne za ka siyar da shi dubu ɗaya ne to in shi ne sai ka siyan mai sai ka siyan mai da kaya ɗari takwas ka kyauta ba ito eh, amma kai ba za ka siyar da kai ne a haka in da za ka siyar a haka to ka siyar mishi in ba za ka siyar a haka ba kada ka siyar mishi an gano wani ku na'am ما يريد لنفسه ولا يهل لك أن تتعمد سماع الباطل بايا هلتا أدريكا كالجنجنتا جبرنا كزوراران برنا دكا دي أبدا كسان برناني بايا هلتا أدريكا كالجنجنتا سوراران شي wato duk abin da ya shafi wake na batsa da kuma wake wanda akwai kaɗe-kaɗe da raye-raye a cikinsa to duk irin wannan wake din wanda akwai baza ko akwai kiɗa a cikinsa ko kuma akwai shirka a cikinsa ko akwai bid'a a cikinsa to duk irin wannan wake baya halatta a saurare shi to kaga yanzu irin halin da muke ciki yanzu musamman a cikin wadaya yanzu da zaran an ce an yi aure za ka ga wato an taru maza da mata ana a kira mai kira mai lai ko a kira mai mandiri ko a kira dj a yi kiɗa kaga maza da mata mazan aure da matan aure da samari da 'yan mata a zo ana kiɗa maza na kallon mata suna rangwada suna rawa suna kallon 'yan mata suna kallon matan aure kuma wani mijin yana ganin kiri-kiri mata shi ta je wannan wajen sai ya kyale ta shi ta fi karfin shi ne mene ne yasa ya kyale ta ga sauran mazaje suna kallon matarka ka hana matarka zuwa islamiyya ka ce saboda namiji ne ke karantarwa islamiyya amma ka bar matarka dan asharalle yana kiɗa tana rangwada tana da jiki maza na kallonta wanne ne ya fi hadari a gare ka suna fasa gane wannan to wallahi yanzu wannan shine abun mamaki sai da kamar a tudun wada kamar yanzu mata sun fi karfin maza ya ka rike gari to ba su karfin maza ba to mazan sun koma ba su da kishi idan namiji ya zan bai da kishi wallahi wani ya sani eh, eh. kaga eh, nan in baka sani ba sai wannan ba amma in ka san cewa ɗabi'an matar kashe tana da wannan ɗabi'a ɗin an gani ba ta da ainihin kishi ba ta da ainihin kunya akwai matan da ba su da kunya za su iya aikata komai a gaban wasu mazan to irin wa'annan kana iya hana ta zuwa gidan wannan biki ɗin an gani wannan ku da kuma masu kiɗa da sunan addini yan masu mandiri wai irin wannan wai na komai mandiri wai irin irin an yi kokari kenan irin wai eh wai wai tsafta gare shi akwai da tsafta malam to tsafta yake da shi maza da mata yanzu taka rawa ake a wurin da yara ai a wajen manziri mai manziri yana nan yana kallon mata idan shi nan kan mata suna rawa wallahi rawa ake a wurin matukar rawa an gani yara samari da mata haka za a to da haka wannan kidan manziri bayan kasancewar shi ya saba ma shari'a a ce maza da mata suna kaza sannan ga kasancewa kuma rashin kunyan da matan ke yi akan titi ba akan titi ake ke kaga wannan yana daga cikin sharrin wato ɗariƙa su ba sa hana barna ni inda ɗariƙa take to akwai barna a wajen kaga ana maulidi an cakuɗa maza da mata ƙila a kwana a wajen har ma da 'yan shaye-shaye akwai 'yan wiwi na manzan Allah wa iya zubin akwai ƙauraye akwai taruwai an gane ku? to wai a girgiza don manzo ta ji irin wannan ba sa jin kunya wato duk inda suke su ba sa hana barna an kira ainihin mai mandiri ga maza da mata ai ya kamata a ce su yan dariƙa ɗin tun da su suna ganin mandirin ba matsala a abin nan su kore ainihin wa su kore maza a wajen to ko da an kore maza ai mutane suna iya zama a wani gefe suna kallo tun da akan titi aka yi zai ya saba ma shari'a wannan akwai masu cewa wai duk abin da mutum ya yi don son manzo Allah ya yi duk abin da mutum ya yi don son manzo eh. kenan ko da shaye-shaye ne mutum ya yi don son manzo ko da zina ne mutum ya yi don son manzo kuna ganin suna nufin hadda zina ma hadda shaye-shaye hadda luwaɗi don son manzo kuna ganin su kuna ganin suna ganin don mutum ya yi luwaɗi don son manzo ya yi ko dai kawai malamin da ya faɗi wannan yana nufin abin da ka yi mai kyau don son manzo duk da cewa sufaye suka halarta haram ko za ga wani lokaci sun aikata wani abu haramun ne kuma su aikata shi ɓaro-ɓaro ba sa jin nauyi Allah shi yi na yanzu kamar yadda abin yake dan canza salo kala kala na irin wanda da ganin sun wayi haka eh. wani lokacin za ga wani matan sun waya za su je eh, su yi abin su ɗauka a waya haka misali a hmm. gida su cashe in suka cashe su ɗauki a waya haka sai a yi yaɗa wannan to shi kuma wa ba ta iya shi bai da optics na waya haka na abin da ya danganci haka irin wannan to ya zai kasance kenan ina haka to su kaga su mata da yara idan ya zama to ba sa kishin gidansu za ga wasu ba sa kishin gidansu sun san babansu malami ne ko babansu mai mutunci ne misali ko baban ba mutum ne mai saura mai kallon facebook ba ko whatsapp ko dai abin da ya kama da wannan to sai ka ga sun zo sun taru gaba ɗaya su yi kiɗa su yi rawa su gwangwaje duk wani abin da ya saba ma shari'a su yi su cire hijabi sun san babansu ba zai gari ba an gane wannan ku babansu malami ne amma sai kaga an ce iyalan shekuwa ne sun gwangwaje su za su rubuta cewa yau din nan akwai gwangwajewa ga iyalan shekuwa ne shi babban malami ne ba amma baya kallon facebook baya kallon kaza sai ka ga in an zo an shirya irin wannan asharar nan su shirya su yi rawa su cire hijabi su abin da suka ga dama saboda sun san baya gani to kuma yanzu zamani ne wanda in ba ka ba da dama ba to ba za a gaya ma irin bannan da 'ya'yanka ce yi ba eh, yanzu idan 'ya'yanka suna banna in ba kai ka ba da dama cewa don allah mutane in kun ga yara na suna kaza ku gaya mun ba to yanzu ana jin tsoron yaran ka su yi laifi a gaya maka da mutane yanzu suna son yara da yawa amma ka buɗe kofa ka ce don Allah in an ga yara na sun yi laifi sun yi wani abu wanda ya sa abu shari'a a sanar da ni ko in ka ga mata na sun yi abu da bai dace a sanar da ni to za ka sani ko da baka facebook ko da baka yin whatsapp an gani to yanzu zamani ne wanda ana tsoron a gaya ma kuskuren iyalanka saboda irin soyayyar da mutane ke mai iyalansu har ba sa son maganin laifinsu an gani to kenan bai nike nufi a nan wato in kana da iyali kana da yara da mata ka buɗe ƙofa ka buɗe kofa ga duk wani abu na gyara ga iyalanka in ka buɗe wannan kofa to in sha Allah ba za ka taɓe ba iyalanka in san aikata wani abu da sauri za a gaya ma domin ka ɗauki mataki wa alaikum salam ta kashe ba doka malamin sufi da yake halarta a yake halarta yin kiɗa maza da mata ana rawa ana kallon jikin juna ko abin da ya kama da wannan kana cewa wai a babu ta'aziri za a iya kashe su ai ba sai an kashe ba kawai hukuma za ta ce kawai ba ta san a yi kaza ba magana ya kare ba me magana ce sa kana hukuma malam malam malam kuma hukuma suna ɓoye wato ai suka yaba ɓoye mai rokar su wanda ya ba ɓoye tsoron ka yake shi ai ko a shari'a musulunci mutum yana shan giya ɓoye babu wanda yake kaje ka tsallaka a gaya maka tsallaka ka je inda yake da abin da yake a ɓoye ake ba ruwan da shi abin da ya bayyana ka hukunta na ba ta gano wannan eh ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تهل لك كما baya halarta a gare ka ka ji daɗi da sauraron maganan matar da bata halarta a gare ka ba eh? ka ji daɗin sauraron maganan matar da bata halarta a gare ka ba to wajen an taɓa malaman boko da malaman islamiyya da masu aikin gwamnati da 'yan kasuwa 'yan kasuwa za ga wata mace ta kawo ma ziyara tana so ta fi kayanka a nan mutum zai buge da fira da madam da bira da malama ai ta bira ai ta bira yana bira yana janta yana janta yana jin daɗin maganarta wanda da mijin zai ga yadda ake yi da matar shi to wallahi ba zai ƙara yadda ya bari ta je kasuwa ba akwai mazan da sun kware wajen jan mace da surutu wata macen tun ba ta son surutu cewa na na ga ka matsa min da surutu ka san ni matan aure ce kuwa sai ce ni ma mijin aure ne a hankali a hankali ya ringa janta ya ringa janta har ya zama toma wata ran ta zo zai ce wallahi malama wallahi yau yau kin shiga mai kyau wallahi yau yau wallahi kin kyau wannan kwallin ya miji kyau ina ma ce mata ta ce sai ta yi dariya ko ina yi kyau ko ka san ita mace ba abin da take zuwa duniya kamar ka ce ta yi kyau sai ta gode maka ma kuma ba abin da take ki kamar ka ce ita mummuna ce idan kana kushe kyawanta ko kwalliyarta to a duniya ba ta kin kowa kamar ka to za ga a kasuwa kaga yan kasuwa nan kaga mutum yana da awon sunna amma yana firar da mace yadda ka san matan shi haramun ne an gane wa nazaru ila al-ajnabiyya wa talazzuz bi kalamiha da kallo zuwa ga mace manisanciya da jin dadin zancenta malaman boko da malaman islamiyya inda ainihin miji zai zo ya ga irin firan da ake yi da malama an ga an saba wani lokaci malami zai tashi takarnar sakalo daga ajin shi ya je ajin malama a shafira a shafira wani lokaci ma tana neman shawarwari a wajen shi wani lokaci tana in ma an saba za ta ringa gaya masa matsalolin mijinta akwai wani malamin boko wanda ya ce wallahi irin yadda suka saba da wacce inda zai ce ta rabu da mijinta ya aure ta wallahi za ta rabu da shi shi mijin yana nan yana kwance bai san me yake faruwa ba ga wani mutum irin firan da ake yi da matar shi irin firan da wannan ke yi da matar shi kai ba ka ba ta sakan ma jiki ya karatu an gane wani ko to akwai wani wanda shi din nan yake ba da labari yake ya kai matakin da irin sabon da suka yi yadda ka san kawai ta zan tashi, shi to irin sabon ya kai ma in za a je aziya in za a je aziya fa ko za a je da wani mara lafiya shi zai dauke ta a mashin su tafi tare shi wannan din zai dauki matarka a mashin a tafi tare ya dawo da ita kun gane wannan ku? to zaka ji irin wannan gaba daya ya kamata mu kiyaye shi in ka je makaranta kana karantarwa in ba ya zama dole ba kada ka yi magana da wata malama kada ka tsaya tsira da ita ko da budurwa ce jin daɗin zancenta haramun ne an gano wannan ku sawa'un aboko ne ko a islamiyya ta ana yi na? haka nan da asibiti ai asibiti ma yana da haɗari irin wannan life duty da ake zuwa ɗin nan wallahi na duty din nan in mace ba mai kamun kai ba ce sai wani ya sumame ta a cikin likitocin ko a cikin nurse ko a cikin ma'aikatan wajen wallahi sai ta saba da wani haɓa na ya faru Allah shi kiyaye wa alaikum salam matan kusan su sun fi bukata su yi su yi a gudanar da sai in kana da kasuwancin da yake da alaka da mata eh to ai abin da yasa matan ke bukata ita mace na son ta cuce ka ta dinga ma rangwada tana karya murya domin ka siye mata da abu arha shi yasa kai miji in ka siyo abu sai da ce kashi ai da ka bani kuɗin ai wannan abin yayi tsada wallahi an cuce ka kai ta maimaita ma to gara a ce an cuce ka daga saki matarka tana rangwada ta siyo ma abu arha daga nan baka san me zai biyo baya ba wata mace ma za ta ringa ma fira ta ringa ma fira ta dauke hankalinka ta ma sata a gani ta yi sata ta boye cikin hijabinta wata kuma kai da kanka za ka sayan mata abu ba, sai bayan sata baka yi Allah ya isa ah, na? ta gora wani bana dariya ne a kasuwanci kuma mata aure ce ba tana so ka yi dariya zai ku bira ku bira saboda ainihin a nan ne za ta samu daman samun kaya arha ta dawo gida da shi ba wai sun fi ka iya sayi bane ba mata ba sun fi ka iya sayi bane wannan kurfasan da karya murya da waye shi za maza ke siyan musu abu arha haba ko soma irin wannan aikin karya murya hmm? Allah shi kiyaye wala sama'u shay'in min al malaai wal ghina ko kuma sauraron wani abu daga kayan kayan ainihin kaɗe-kaɗe kayan molaye da kuma kayan kayan wake an gane ku duk wani kayan kiɗa shine malahi da kuma kayan wake-wake irin su jita irin su piano irin su ganga irin su molo irin su garaya duk irin wayannan abubuwa sauraron wannan kiɗa ɗin haramun ne an gane wannan amma su mata fa a wajen abin da ya shafi biki babu laifi ga mata a kada ainihin dufo mandiri a kada ainihin dufo an gane isu isu babu ainihin namiji a wajen amma da sharaɗin ba za a ɗauki ba za a ɗauki karatun live a tura ba ba za a ɗauki wannan karatu ko wannan kiɗan a ɗauki wannan kiɗan da suke yi live a tura suna kiɗa sun yi a ɓoye amma sai a tura shi duk duniya na kallo to me kenan aka yi wannan shine bonono rufe kofa da tsarawo matan suna son su shashe din amma kuma matsala yanzu shi duk din ya dan wahala misali a bi wahala ba kai dai a wajen kare wahala kamar za a kana nema kana nema ka samu ka nema ne baka samu ba saboda kai ba fannin ka bane eh eh ba su da halin suna da su ɗan ya za ka ce ba su da hali mata ne ba su da hali ba zai yi ka ce mata ba su da hali ba abin da ya shafi ne abin da ya shafi kaɗe-kaɗe da raye-raye mata ba sa cewa ba su da hali kudin makarantar islamiyya ne za su ce ma wallahi ba ni da hali ko maganar hijabi wallahi tallahi ni kare nake biyan kuɗi na amma in ce din kaɗe-kaɗe ne wallahi ko mijin ya biya ko bai biya ba za su je ta biya shi yanzu ana yin wanda ya ce ba sai an ba shi ne shek tun babu tun da yanzu ana akwai sauki ba sai mutum ya kashe kuɗi ba misali ne ba sai su ɗauko wanda za su kashe kuɗi ba idan suka ɗan kunna ɗan abin su ɗan kaɗan misali a gida suka fara rage su kaɗai dan idan sauti haka wanda zai dan ba su dama su fara duk abin da ya shafi jita ko piano ko kaza duk dai music haramun ne ga mata ko sun kaɗaita ko ba su kaɗaita ba wala kira'atul qur'an ƙul'an luhud ko kuma karanta ƙul'ani da wani irin sauti wanda ake maimaitawa irin yadda kristoci ke yi a coci a karanta ƙul'ani da wani irin sauti wanda ake yi ana maimaita shi kamar maimaitawa na wake wanda in ka saura za ka ɗauka waƙa indiya ake yi an gani? Hmm. da wani irin luhun wani irin sauti wanda ake maimaita shi kamar maimaitawa na wake. irin yadda kasan ana waƙan indiya wanda in mutum bai saurara da kyau ba ba zai ɗauka ba talawan ƙur'ani ake yi ba eh. bismillahir rahmanir rahim fil hadana fasali game da hadana wato ma'ana reno renon yaro الحق للهادن في الحدانة وهال هذا القول wato haƙƙi na mai reno ne a wajen reno an gane ku haƙƙi na mai reno ne a wajen reno shi za a ba reno wanda yake mai renon Wahalu halu hadha alqawl mustafana halin wannan magana a bayyane yake cewa idan miji ya saki matar shi wane ne ke da haƙƙin ya karbi yaron ya ringa renon shi yana kulawa da shi to haƙƙi na mai reno ne a wajen reno halin wannan magana a bayyane yake likaunihi yusqituha fa tasqutu wa qila bil aksi fama in tasqutu na kasancewan shi shi mai reno zai iya kayar da haƙƙinsa sai haƙƙin ya faɗi tunda an ce haƙƙin shi ne to ya gana zai ce shi ba zai yi ba sai kayar da haƙƙin sai haƙƙin ya faɗi kuma an faɗi saɓanin wannan an ce ba haƙƙin shi ba ne in ba haƙƙin shi ba ne to kaga bai da iko ya ce na kayar ko kaza fama in tun tunda ba haƙƙin shi ba ne wato wannan baya faɗuwa ne nan وصرفها إلى النساء أليقوا لأنهن في الأمور أشفقوا sarrafa ainihin reno zuwa ga mata shi ya fi dacewa shi a sarrafa shi haƙƙin hazana a sarrafa haƙƙin hazana zuwa ga mata shi ya fi dacewa ashfaku domin mata sun fi tausayi a cikin al'amura yaro ƙarami yanzu a da aba ba da aba ainihin mata aba ainihin mama wanda ya fi dacewa gara a ba uwarsa domin za ta fi tausayin sa fiye da baban an gara wani ku baban wani lokaci ma zai karbe ta sai ya ba kishiyan wannan matar da ya saki idan ya ba kishiyan matar da ya saki a ringa mai azaba kullum sai an ba yaro azaba kuma yaro idan ya gaya wa baban sai baban ya ƙara dukan shi in na ƙara ji ka ce tana ma kaza munafiki za ka sani to yaron kullum ana azabtar da shi ba a ba shi abinci isasshe kuma ana sa shi aikin wahala wanda ya fi ƙarfin jikinsa kuma dole ya yi in bai yi ba ta mai duka mutuwa idan baban ya dawo kuma baban ya ƙara mai an gani to galiban mata in kana so ka san mutanen da ba su da adalci to wallahi mata ne mata kashi 90 cikin 100 wallahi ba su da kirki in dai ɗa nasu ne za su kula da shi yadda ya kamata in ɗa ba nasu ba ne to za su nuna mai bambanci a fili kuma su azabtar da shi za ga ba a fili ba an yi girki sai ta ɗauko ɗan abinci kaɗan ta ba wannan ta tura shi gefe ‘ya'yanta ta ba su abinci su koshi ke kun eh kun har sai sun ci sun ture kai za ka yi tsammani musulmi mai imani ba zai yi wannan ba to billahi lazi mata sun wuce nan ma idan shi yasa ake samun matsala idan an ba mace kulawa da yaro ko da mace ta kirki ne za ga uba yana yawan binciken yaro ka ci abinci kuwa yaya an baka abinci an ma kaza an ma kaza yau kayi wanka sai ga matar tana jin haushi kenan kana ganin ni ba zan bashi abinci ba to saboda mafi yawa daga cikin su ba sa bada abincin ne kuma su ce wallahi in yaron ya faɗa wallahi sun yanka shi in ka faɗi cewa ba na baka abinci ka ƙoshi za ka sani to kuma in ka bincika ka ce mai yaron an baka abinci sai ku yi faɗa da matar to ya kake so a yi eh? to in kana bincika kuma yaron ya shiga ukun baka nan aka samu irin wannan matsala na rabuwa haka mutum kure ya kure bar yaro a wurin kurfa mafi alkhairi in aka samu rabuwa wala gara ka ka bar yaro a wajen mahaifiyarsa sai dai in mahaifiyar tana da wani hali na shirka yar bori ce tana zuwa gidan bokaye ko mahaifiyar fasika ce an gane wannan ku ko da ko da misali ko da to wani ya ce ko yar bid'a ce in gidan yan biri'a ne za su koya ma yaran biri'a to nan ne mutum zai san yadda zai yi gara mutum ya karba ya ba mamashi ya karba ya ba mamashi ko abin da ya kama da wannan na fatan gane wannan mata walla ya kamata ce sun ji tsoron Allah kan dabi'unsu yanzu a gari misali ba kai ne ƙaninka ne kai ka zo yin aure za a yi kayan sa rana ko kuma za a yi akwati to idan kana so ka yi kayan sa rana ka sa kaya na gaske wanda ya dace sai ma ka cire mu mata ba a mana haka kai kawo kudin mamu ma sai ka ba su kudin sai su siyo abinda inda su ne ba ba za su ji daɗi a kawo musu wannan abun ba eh? saboda za a kai ma wata sai su karɓi kuɗin sai kaka sa wannan yanzu ba a sa ba a sa flak ba a sa buta ba a sa kaza ba sai ka sa ba yanzu mata in ka sa wannan nan gaba sai su a sa maka ido amma fa in su ne ba aka sa za su yi ta murna suna nuna mutane ka san shi wannan ko wallahi suna da san rai in za a sa ma 'ya'yansu suna so haka wajen akwati za su ringa cewa ka cire kayan yayi yawa takalman nan yayi ba a yi wa mata haka amma in an ba 'ya'yan za su ringa kiran mutane suna nuna wa mutane cikin farin ciki to wannan shine ɗabi'un mata sai sa kai din nan a matsayin ka na dan uwanta idan ka san yadda ake yi daidai wanda zaka faranta ma wacce kake neman rai ba sai ka nemi izinin ba sai ka nemi shawaran su ba don wala an kalle mu shawaran su farko su jama bakin jini eh ta hana ka yin abin da ya dace ai ta zagi ka ce ke tun yanzu tuka kuma ya aure ki ya fara nuna wannan halin idan ya aure ki kaza da kaza da kaza abin mugunta ne su ba sa so a ce wata yarinya ta zo ta ji daɗin ka su suna so a ce nasu ta fi kowa jin daɗi kuma Kuma ba suna jin daɗi a wani gidan ba to ba su son wani ya ji daɗi ba sa son wata eh idan dan uwansu zai ƙara aure to muna baka shawara ka ƙara aure muna munna sai ka ce to wallahi yaya ni ma ina roƙon Allah Allah ya sa mijin ki aro miki mata biyu yaya ta zai baci yanzu lokaci yayi ka bar wannan mata ita kadai ka ƙara aure amma ka duba ita ko ba ƙara mata auren ba da za ka yi masa addu'a Allah ya kima lokaci yayi da zan ba mijinki shawara ya kara aure to kila ka daina zuwa gidanka kenan to wannan wani irin hali ne wanda batu da kiyar double standard eh wai ya zilla Ku gano wannan ko to shine abin da yafi dacewa muna magana ne akan reno wa sarfu ha'ila nisa'i alyahu juyar da reno juyar da hadana zuwa ga mata shi yafi dacewa li'annahunna ashfaqu fil umur dan mata sun fi tausayi a cikin al'amura na'am gani sun fi tausayi fiye da maza na'am faslun fil fasali game da hadana haƙƙi na haƙƙi na ainihin mai reno wato a cikin hadana a baiwa mai renon shi asalin wanda yake mai haƙƙin renon a bashi wa halu hadha alqawl min sabana halin wannan magana a bayyane yake kaunihi kiduha don kasancewa shi mai haƙƙin hadana ɗin yana iya kayar da ita ta faɗi aka ce bai da ikon kayarwa aka ce ba ta faɗuwa aka ce mai haƙƙin reno ko da ya ce ya kayar aka ce reno haƙƙin Allah ne kawai shi hadana haƙƙin Allah ne wato kawai idan mutum idan idan uba ya saki idan miji ya saki matashi to wannan haƙƙin na rezo Allah ya riga ya ɗora shi ga mamai yaron da kuma dangin uwa ko da sun ce ba sa so za a ce dole ne a gani amma an ce haƙƙinsu ne in suka ce su ba za su yi ba shi ke sai kuma dangin uba wasarfuha ila yi alyaqu wato sarrafa haƙƙin hajana zuwa ga mata shi ya fi dacewa Annan annahunna fil umuri ashfaqu domin mata sun suka fi tausayi a cikin al'amura

misali na biyu mutum ya rasu ya bar miji mace ta rasu ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar dan dan uwa ne abbi ta bar kaka nasibu kullum fama nasibu kullum minhum menene rabon kowanne daga cikin su asalin matsala shida ne lizauja eh, wato an kasashe shida domin a fitar da rabi a fitar da sudusi a gani ku yauwa a asalin matsalar shida ne miji yana da rabi nawa ne rabin shida shi ne uku hmm. saboda rashin samun reshe mai gado hmm. babu ɗa ba ɗan ɗa ita uwa tana da sulusi saboda rashin samun reshe mai gado nawa ne sulusin shida shi ne biyu hmm. tana da biyu kaga nawa ya rage ɗaya dan dan uwa li'abbi an sha makance shi da kaka dan dan uwa li'abbi ba zai yi gado ba saboda akwai kaka shi kaka yana da sauran abin da ya rage saboda ta'assubanci saboda shi ne namijin da ya fi dacewa ta'assubanci a cikin addini bai halarta ba amma a wajen gado ya halarta eh insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk